Kasashe bin sun bayyana hakan ne yayin wani taron makamashin nukiliya tsakanin ministocin ƙasa da ƙasa a birnin Washington DC na ƙasar Amurka, taron da mataimakin ministan makamashin a Ghana, Honorable William Ure Kuedu ya halarta, ministan harkar tattalin arziki da kasuwanci tare da masana'antu na ƙasar Japan, Uta Fusai, da ya fitar da sanarwar ya jaddada cewa a shirye suke su samar da wannan fasahar ta nukiliya a Ghana sabida ci gaban da ƙasar ke samu wajen inganta shirye-shiryenta na fasahar nukiliya. To koshin meye fasahar nukiliya kimiyya ta smr a takaice na tuntubi farfesa adamu idrisu tanko masani kuma malami ne a jami'ar bayero da ke kanun tarayyar najeriya ga dai karin bayani da ya mini wannan small modular reactors da ake kira smr hanya ce ta samar da makamashi ta hanyar nukiliya fasaha ya fito da sabon uh, fahimta na cewa za a iya samar da makamashi ta wannan hanya turan kai dade ko shin wannan sabuwar fasaha ta sm mr ɗin tana da irin nata hatsari kamar yadda masana ke nuna hatsuran da ke tattare da makamashin nukiliya ba su da hatsari na fidda iska mai guba wanda ake kira carbon da oxide a duniya kuma duk yayin ake buƙatar a sanyaya su ba wai ana buƙatar wani wata harka ta fasaha ta daban bane wajen sanya su ana ganin cewa yadda iska take jujjuya kamar da muka sani a duniya haka zai iya sanyaya waɗannan wannan shine abin da ake ganin cewa a nan gaba fasaha ta karbu a duniya ana ganin zai kawo ci gaba babba sashen duniya gaba ɗaya za su raja a kai to suna da daɗin al'amura musamman a masana'antu ne wanda za a iya kera su a wani guri kuma a tafiye da su zuwa wani gurin shi kuwa mai sharhi bisa harkar makamashi a Ghana Kana babban lecturer a jami'an Kwamin Kurma da ke birnin Kumasi Farfesa Abdulrahman Muhammad ya ce wayar da kan waɗanda za su ya su manage shi wannan reactor su ma su gane yadda ake amfani da irin wannan reactor don shi mun samu in wannan training ya je daidai mutane sun samu hikima sun samu wayewa wurin amfani da shi reactor na muka samu aka aka yi mana shi irin wannan reactor inda kamar zai samu zai kawo ci gaba wurin dawwaman wutan lantarki eh, a Ghana yana bukatan kuma a wayar da kawunan 'yan eh, eh, kasa a koshin wani tasiri samar da wannan makamashi zai matattalin arzikin kasar Ghana a yanzu gwamnatin yana kallo koko yana yana hangen iya sai da wutan lantarki zuwa ga kasashen da suke kusa da Ghana koko suka kewaye da Ghana kamar su Burkina Faso da Togo dama ana yin haka har muka zo muka yi rashin samun wanda ya ishe mu aka bar yin haka to an samu irin shi eh, small reactor ga ya fara kara irin kapasitin namu na wutan lantarki za ya a sayar da kasashen da suke kewaye a Ghana wannan kuma zai sake gyara economy mu da ke struggle a wannan lokaci. To koya al'umman kasan Ghana suka ji da wannan labarin? Ni ne naku Muhammad Muftahu. Muna ganin dai taimaka ma kasa amma kulan da ya kamata yi ne wurin tsaron ya kamata train mutane da da su iya su taimaka ma wurin tsaron abin kiyayewan da da iyayi. Gwamnati ya kamata ya duba waɗannan mutane don mu yan kasa dai muna maraba da zuwan shi muna kaman dai kawo ci gaba da kasan hamza adam muryar amurka kuma si ghana